Ganin yadda matsalar tsaro ta addabi wasu jihohin Najeriya ya sanya hukumomin tsaro ke ta samun hanyoyin magance su. Hukumar tsaron farin kaya da kare al'umma ta ƙasa wato Nigeria Security and Civil Defense Co wanda aka kafa don haɗa kai da jami'an 'yan sanda wajen tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu ta dukufa wajen horar da jami'anta don samun ƙwarewar gudanar da aikinta. Kan haka ne hukumar ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta tura wasu jama'anta don samun horo ta yadda za su riƙe makamai da zai taimaka musu wajen kare al'umma daga miyagu. Shugaban hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa gida da Muhammad Fari ya ce horon zai ba jami'an su ƙarin sanin madafar aikinsu. Mun tura wasu jami'anmu sun je abin da muke kira arms training tare da hukumomin 'yan sanda. kuma alhamdulillahi mobile police suka musu wannan training kullum aikin mu na tsaro kullum kana bukata a ce kana rehearsal kana zuwa kana samun karin ilimi dama can kwararru ne ya rike makami amma kuma duk da haka ya kamata san ki zuwa lokaci zuwa lokaci suna ƙaro iliminsu mun tura jami'ai ɗari biyu da arba'in ta ina fata wayanda suka je wannan horo suka dawo su yi amfani da ilimin da suka samu wurin kare ita wannan ƙasan kanta da al'ummar da ke ciki tare da dukiyar da suke da shi Wasu da suka samu horon sun bayyana yadda za su yi amfani da abin da suka koya. sunana assistant commandant yakubu sunday in head of technical Nasarawa state command kwarai na amfana domin in ka dubi yanayin kasan da muke yanzu akwai tashi hankali akwai rikici a wurare daban-daban so kuma bisa ga yanayin aikinmu dole ne idan aiki ya bukata za mu je kowane lokaci shi yasa aka samu kai wani training domin mu kara samun ilimi mu kara inganta kwazo mu a wurin aikinmu ni acc ouna hassan assistant commandant ina heading agro rangers dama nan muna da ilimi wanda na abubuwan sai dai rayuwa mutum baya cika gomawa akwai wasu wanda baraka ya san su ba to wanda ba mu sani ba shi shine an sa kai mu cewa a sake wanda kuma mun sani a sake tuna shi mana da mun yi halbe da komi mun sake je ne wadansu bidigogi daban-daban da mu saba da su ba a nuna mana inda za a yi halbe Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.